shafi nawa da ɗaya layi kuma hu to na ji ka bayar mafo mai mafo nam to mafahumi ne kasan mafahumi yadda maganan ta zo a mafahumiya sai ta zo a dunkule a mafahumiyar sai a samu wani mafaho sai yi warware ta shi ne kawai kuma ka biyu karatun da aka yi din zai maka haka shi kenan in Allah da zai fita hmm? almubayyana almubayyinatu ko almubayyinatu eh, masu bayani anwa'ul bayan innal bayana yaqa'u bil qawli shi bayani na faruwa ne ai da magana da magana ake bayani wa aqwa shay'in fil bayani al qawlu abun da yake komai ƙarfi, in dai bayani ne to malam magana da baki qawlu misalu على فرض أن البقرة التي أمر بنو إسرائيل قدر ثانيا نمد أكتي بنو إسرائيل في سينكتا أنها مجملة فضبه بقرة مجملة أينك ثانية ƙarama babba tsohuwa yarinya مينوما noma a wa waka khilafun fi annaha mujmala sai akai sabani mujmala ce tahtaju ila bayani au eh, mai ila bayanin ko au mubhamatin ko kuwa ba mujmala ce ba mubhama ce har yayi bambancin tsakanin mubham da mujmal wato wato jazu ayya bakaratin inde dai mubhama ce kowace aka yanka ta yi walakin na ha ko ta'annatu sai suka takura Allah kuma ya takura masu wacce iri ta rikice mana mai kaza mai kaza siffanta ɗaya da an yanka saniya kowace irin saniya shi kiran da sun fita wa bayyana Allah bi qawlihi innaha baqaratun la faridun wala bikiru ai daga nan an sake sa take ita ba tsohuwa ce ba ita ba yarinya ce ba ai kaga dole wannan samun ta zai wahala ko shekaru za ka je ka nemo na wannan shekarun saniya gaba ɗaya na ƙarshe kaza to a ina take balaga ta zama ainihin abin nan a a ina take kaza a ina take kaza nan ma sai an nemi don in aka sa abu ka'ida in baka same shi ba to ba zai yi ba bayyanar rasulu sallallahu alaihi wa sallam qaulan lahi ta'ala wa aqimu salata ai ko na tsallake baqara eh, kadalika ya qaul bayanu bil fi'l to wancan ai bil qauli ne to haka bayani yakan zo a aikace ma akwai inda abu zai zo a dunkule mafahomin aiki ya bayyana shi shi ne bayyanar rasulu ƙaunar lahi ta'ala wa a sala to ai ga wani abu ne a wuce raga ba a fili yake ba ai bi fi'ilihi sai yi aiki faƙala sallu kamar aitumuni usalli kaga da aiki aka yi bayani wa قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله بفعله فقال خذوا عني مناسككم kila daga bana ba za ku ga gari na ba to ku zo ku kalli ayyukan ku ku koyi ayyukan ku daga gare nan shine kaza nan shine kaza ga yadda aka yi kaza ku zo mu tafi wuri kaza hakan nan أشار الشاطبي في الموافقات أن البيان بالأفعال أوقع بياني بأيكي في تافيري في النفوس من البيان بالأقوال sai ka shekara kana magana ba gane ba amma ran da aiki sauƙaƙa ga an gane wa adallu shay'in ala zalika qissatul hudaybiyya yaushe ne muna karatu baban kamar yi matsa ne ne ce bai gane ba na ce to zo kai misali haka ne ma da ciwo eh mace ce wani abu ne a'a na ji karatu wai me matsalar eh eh istikhlafi ko istikhlafi ne istikhlafi ne to ka gani da aka zo aka yi abun masallaci ne tsaye to a lokacin kowa sai da gari ya waye masa tangaran tangaran amma karatu ma tangaran yake amma da aka zo aka yi aiki kuma sannan aka sa inda ido na kallon su in aka da ko yaro da yaro ko yara suka zo suka buga misali ba kowa zai mai da hankali ba kowa ma sai tsaye kawai ke ya yana ke kai to kaga kai ita za su kai ya rike wurin da ku gama yi mana karatu mun gane ga mun gane yara ne su gane amma ka ce ga dustawa su ne za su yi abin da to kowa hankalinsa ya dawo kai wal ayatu da waccan ayan wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim haka mun saukar maka da alqur'ani don kai bayani abunda aka saukarwa da mutane to kaga wannan hadisi dole hadisi ده حديث ده وبين الرسول القرآن النبي بين القرآن مع أن أحاديث تفسير القرآن حديث حديثي ما فسر القرآن قليلة ولكن كان بيانه الفعلي أكثر شيء في يوم وقالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن halayen annabi ai qur'ani ne wa hadha kalamun la yakhruju illa min imamin alimin hadiki fa qawluha radiyallahu anha balighun jiddan فالنبي في خلقه أي النبي أهانا ينسى ووعيه وفعله بل آه وفي نظره أدوب ينسى هو تفصيل القرآن وكم تعجبت لما وجدت تعجبت لما وجدت نقلا للشاطبي شيني مغنى الظاهر للشاطبي للشافعي شي شاطبي يا ما كان كشافعي قال ما من حديث إلا وله صلة بالقرآن ba wani hadisi cikin hadisan manzon Allah fa sai yana da alaka da Qur'ani a kam na hano bi haja muna da tsananin bukatuwa ilal mu ko eh? yawwa ilal muwa'amati zuwa hada bainal kitabi was sunna yadda zamu hada tsakanin alkur'ani da sunan manzon Allah da qur'ani da sunan manzon Allah tare suke wa kam ta'ajjabtu lamma nazartu wa bahastu yadda nayi mamaki lokacin da na duba magana nayi bincike akan magana an an mu'allifi wani littafi fi bayani ayatin wa ahadithil akami ma'an fama wajadtu matsalan fi surati yasin ko wa naktubu ma qaddamu wa asarahu aurada ibnu jarir qaulan nabi ya bani salima diyarakum innaha tuktabu asarakum daga naktubu ma qaddamu wa asar kaga ga hadisin annabi da yake ku zauna garuruwan ku ku zauna gidajen ku ana rubuta muku tafiyan ku sai ga ayan fa ma'ana آثاركم خطاكم إلى المسجد يا مختارة